من اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يمكن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التوحيد باب التوحيد ما غير بأن الأول أن أول الوجود أن تعرف الرب من إيه لم باب التوحيد إيه لم بأن أول الوجود كثاني شو للي فرقم وجبشي an ta'arifar rabba ka san mai reno minar marfuf daga wanda ake reno wato ma'ana ka san ubangiji daga ainihin bayi abinda yake farkon wajibi ka san wane ne rabu wane ne marbu a gari wannan ya zama to ga ainihin yan wahalatul wujud su yan asha'ira su suna kyaman yan wahalatul wujud da masu ana su fahimta an gane wanda ai su a wajen su aqidan wa rasul wujud da ittihad kafirci ne shi za ka ce dole ne ka iya bambantawa ka san wane ne rabbu wane ne marbu sun bambanta su kuma yan warisul wujud suna cewa menene rabbu shine marbu al abdu rabbun wal rabbu abdun ya laita shi'ri man al ba bawa ubangiji ne ubangiji ma bawa ne ya kai can ilimi na wane ne mukallaf kaga waɗannan nan su su ne sufaye yan hakika yan wahalatul wujud so da ka sani cewa lalle farkon wajibi ka san wane ne rabu ka san wane ne bawa bawa shine barbu wanda ake reno وأن للخلق إلها واحدا ليس له بملكه مؤاندا وأن wahida lil للخلق hmm. lalle akwai abun bauta guda ɗaya ga halitta gaba ɗaya laisa lahu mu'anidan fi mulki ba shi da mai kangare masa a cikin mulkinsa a gari mai ma'anan ba shi da mai kangare masa idan Allah yana so ya saukar da ruwa ba wanda ya sai hana in Allah yana so ya saukar da arziki ba wanda ya sai hana in Allah yana so ya dauki ran wani babu wanda zai iya kangarewa ya ce ba za a dauki ransa ba Allah ba shi da mai kangarewa a cikin mulkinsa duk abin da ya so ya ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so wa hukumu hussar ra'u wa rau. yan falu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so a shiga makhaluki an gane ai abin da Allah ya gada ma in Allah ya so ya azarta mutum in Allah ya so ya talauta shi in ya so ya bashi lafiya in ya so ya zarge shi da rashin lafiya an gane ku da dai abin da ya kamata shi in ya so ya bashi mulki in ya so ya bashi a matsayin talaka Allah yana aikata abin da ya so ga halittu ga makhaluki hukuncin Allah shi ne faranta rai da kuma cutarwa wani lokaci sai Allah ya faranta mu wani rai wani kuma Allah ta'ala ya jarabe shi ya cutar da shi a lokacin da wani ke farin ciki an mai haihuwa lokacin da wani ke bakin ciki an masa mutuwa a lokacin da wani ya samu karayen arziki a lokacin da wani yake farin ciki ya samu miliyan 100 an gane wannan ku. to shi ne hukuncin Allah shi ne faranta rai da bakantawa a lokacin da aka yi ruwa wani yana bakin ciki ruwa ya bata mishi ya bata mishi wasu abubuwa na shi wani kuma yana munna ya samu ruwan noma an gari an yi ruwa zai yi noma ko to wannan shi ne jalla an tansil wa tashbihi wa an makani hin fakiru rufi Allah ya daukaka daga tamsili tamsili shine musaltawa ka ce wai akwai wani wanda ya yi kankankan da Allah irin sifofin Allah da zafin Allah gaba daya da shi da Allah duk ɗaya ne babu wannan Allah ya ɗaukaka daga musaltawa da kamantawa bambancin tamsir da tasbi shi tamsir shi ne kankankan a ce a samu wani yana da siffa irin na Allah daidai da daidai Allah ya wuce nan wajen sannan tasbi kuma shi ne a ce wani yana da sifa ya yi kama da na Allah amma ba kan kankan bane shi tasbih ba kan kankan bane amma tamthil kan kankan wa an makani ya an makani yastaqirru kuma Allah jalla an makani saki rufi Allah ta'ala ya ɗaukaka daga waje wanda zai tabbata a gare shi Allah ya ɗaukaka, Allah ya wuce a ce ga wani waje wanda Allah zai tabbata ya wuce a ce yana sama al'arshi cewa Allah yana sama al'arshi kuskure ne ina ba ta wannan wannan aqida ce gari a sha'ira su yin a sha'ira Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa baya ko'ina shine aqidan wannan mai wannan lissafi imamul qurtubi wato ba shi bane kurtubi mai mai akamul qur'an wannan kurtubi daban wancan daban a gani Allah ya daukaka daga tamsili da kuma tashbihi kuma Allah ya fi karfin a ce ga wani waje wanda ya tabbata a gare shi ka ce wai Allah yana saman al'arshi kayi kuskure amma shi alkur'ani mai ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi an gane Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amrin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh Allah shi ne ya daga ƙasa. Allah shi ne ya daga sama ba tare da wani ginshiki da kuke gani ba Sa'an nan ya daidaita kan al-'arsh thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira sa'annan ya daidaita kan al-'arsh waye Allah mai rahama kaga sai Allah ya tabbatar da Allah ya daidaita kan al-'arsh inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ardh sittata ayyamin sun mastawa alal arsh ga dai lusuf nan sannan kuma a wasu ayoyi Allah ya magana an amintu man fi sama an yaksu wa bikum al arsh wani aya am amintu an amintu wani aya yake am amintu man fi sama an yursila alaikum hasiba a wani waje kuma Allah ya ce huwa al-qahiru fawqa ibadi sannan manzo Allah ya tambayi baiwa yace ya jariya aina Allah ya ke baiwa ina Allah yake sai da ce sama Allah yana sama man ana so ni wane ne ta ce an ta rasulullah sai manzo Allah ya ce fa a ta hafa innaha mu'mina ka yarta ta domin lalle ita mu'mina ce saboda ta san inda Allah yake an gane wannan ko to saboda wannan akida na cewa Allah baya ko ina akida ce ta asha'ira akida ce ta bir'a ta saba ma qur'ani da sunna ta saba ma ijma'i na salaf babu dalili akan shi an gano wannan ko sannan kuma sai a aqidar sufiya su kuma sufaye Allah yana ko ina shi kuma sufaye musamman yan hakika Allah yana ko ina saka wannan aqida tana da hadari tana iya janyo da wujud tunda yana ko ina komai Allah ne kenan an gane ku ko yanzu billah na'am لأنه كان ولا مكان في أزل لم يهول للزمان لأنه كان domin lalle Allah ya kasance wala da tun babu waje wannan shi ne hujjansu. Hujjansu ba wai alqur'ani ba a lalle Allah ya kasance tun babu waje In ka in Allah ya daidaita kan al'arshi kafin a halicci al'arshin fa ina Allah yake shine hujjar malam li muka da wala makanin fi azalin a gane ku Allah ya kasance wala makanin babu makan babu waje tun fil azal an gane kana wala makanu Allah ya kasance babu waje tun fil azal lam ya hawa yin zamani zamani bai fitoro Allah ba to wajen wani irin amsa za a bayar akan wannan in ka gamu da rikakken ba ash'ari ya ce maka Allah baya ko ina kace hujja ya ce li annahu kana wala makanu fi azalin lam ya hawa yin zamani yace Allah ya kasance tun babu waje tun fil azal zamani bai tasaro shi ba sai ka ce mishi me sai ce maka to kafin a halicci wajen ina Allah yake sai ka ce masa Allah ya ba mu labarin inda yake bayan ya halicci waje da Allah ya gaya mana inda yake kafin ya halicci waje da mun gaya maka mu iya abin da Allah ya gaya mana ya gaya mana ya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ardh sai sati ayyami sun matsawa alal arshi Allah ya mu labari bayan ya halitta sammai da sassai sai ya gaya mana inda Allah yake a wannan lokacin amma kafin lokacin ba Allah bai gaya mana komai ba mu kuma ahlus sunna ba ma shishigi wa naqulu Allahu a'lam fi shaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam Allah shi kowa sani game da abin da ilimin shi ya rikitar da mu kafin Allah ya halitta al'arshi ina yake Allahu a'lam shi mun faɗi ai wannan matsala ne na gaibi ko matsalar gaibi Kulla la alamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ai kafin Allah ya halci al'arshi wannan gaibi ne dama mu din nan ma mun ce ne Allah yana saman al'arshi ya daidaita saboda Allah ne ya gaya mana da kanshi da Allah bai gaya mana da kanshi ba in ka tambaye mu idan Allah yake za mu yi shuri sannan manzon Allah shi ma ya gaya mana wanda shi Allah ya aiko nan sako ne na Allah to tunda Allah ya gaya mana Qur'ani ko manzo Allah dan sakon Allah jakadan Allah ya gaya mana haka sai muka miƙa wuya mun kuskure to kai waye gaya maka kai sai dai fansa ba a gani wanda ya gaya ma wannan shi ne philosophy so da wannan aƙida ta cewa Allah ta'ala baya ko ina aƙida ce mai haɗari. Allah yana ko ina da zatinsa aƙida ce mai haɗari amma menene aƙida mai kyau Allah mai rahama ya jirita kan al'arshi kuma wannan shine aqidar ahlus sunna shine aqidar sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in na'am da ibn rushd hmm? eh Allah kamar yadda mai misala ya ce ko wa huwa fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmi inji mai risala ana kira shi maliku Ya ce Allah yana saman al'arshin shi mai girma da zatinsa kuma yana ko'ina da iliminsa a tarihin da نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس وتارك التشهدين كتارك الجهل لا كتارك الجهل نقول في الجواز والصورة التي معكم الكتاب kamar mutumin da yake barin bayyanawa mutumin da yake barin bayyanawa wanda muke faɗi a cikin jawabi wanda yake barin bayyanawa da muke faɗi a cikin jawabi an gane ku kenan mutumin da ya bar bayyanawa inda ya kamata a bayyana kamar sallar asuba sai ya yi karatu a koyi wa suratul lati ba ma umul kitab da kuma sura wanda yake tare da fatiha ka idan mutum ya bar wannan mai zai duk zai sujada qabla salam ko na'am wa tariku tashahhudain al wa tariku takbir sanan da mai barin tahiyya biyu mutumin da ya bar tahiyya biyu shi ma wannan ya rage wani abu zai kabili da kuma wanda ya bar kabbara ko kabbara biyu wanda ya bar kabbara daya shi a fahimta na ibn rushd idan mutum ya bar kabbara guda daya shi ma sunna ne mai karfi za a yi sujada kabula a kansa ko kuma mutum ya bar kabbara guda biyu an gani za a yi kabuli amma wasu daga cikin malikiya suna ganin idan mutum ya bar kabbara guda daya bai sa a yi kabuli ba sai ya zama to kabbara biyu ko abin da ya fi biyu na'am wa wa uh, da mutumin da ya bar sami Allahu liman hamida shi ne at tamid da wanda ya bar sami Allahu liman hamida kuma so biyu ya bar sami Allahu liman hamida so biyu kenan ya bari so ɗaya ba babu sujjara sannan wa qa'imun min isnatayni da kuma mutumin da ya miƙe daga raka a biyu ƙara shi a nan wajen shi ya miƙe a raka a biyu bai yi ba bai zaman tahiya ba barin wannan zaman tahiyan shine malami shi ma wannan zai sujjara qabla salam kawai barin zaman ta giya kawai ba sai ba kamar yadda akwai masu fahimtar giya da kuma zama zumunta shi wannan mutum ya zauna ya zauna kawai sai hankalin ya ɗauki irin halin da ake ci a najeriya kawai sai ya manta da kawai mai ina masalla kawai ya zauna kenan kawai sai ya ci gaba da calculation yana ta calculation hanyar da zai biya samu kuɗi an gane gashi yaro na zai sauka gashi an kawo kudin kudin wuta an ce biya kudin wuta gashi matata ta kusan haihuwa gashi kaza gashi kaza gashi kaza to yana ta calculation kawai bayan ya gama kawai sai ya miki bai kada sai ya ba to zai zai kawai ya yi zama sai ya amma bai karanta ba to shi ma shi ne malam hannun ko yace mutumin da ya miƙe daga raka a biyu ba tare da ya yi ta ba shi ma zai kabri an gane ku نعم في ترك كل سنة sujudu qabla السلام za هو المقصود maqsud wato game da wanda ya bar kowane sunna wanda ya bar kowane irin sunna sunna zai tsira kafin sallama za huwa السنة maqsud wannan shine za mu ɗauka yana nufin sunna mu ko ya ce duk wanda ya bar kowane irin sunna zai sujada salam wannan shine makasudi a dai fahimta kawai in ji malam eh. ah, yace aw ba'dahu aw anta ahillu fil makan aw qurba ah, aw qurbahu kun fil makan wal zaman wato ga mutumin da ya bar kowace sunna zai sujada kafin sallama ko wannan shine makasudi ko kuma ya yi sujada ba adi shine aw ba'dahu ko zai sujada ba adi wa anta hillu fil makan ka yi ba adi alhali kana kana zaune a wajen idan mutum ya riga ya yi sallama da ya riga ya yi sallama kuma yana zaune a wajen sai ya tana cewa bai yi sujjada kabilar salam ba to yanzu ya za a yi eh? sai ya tana bai yi sujjada kafin sallama ba to shine magana sai ce au ba adawu ko mutum ya juya ya koma ba adi alhali yana sauke yana zaune a wajen au kurban ko kuma yana kusa da wajen ko da ba baya wajen yana kusa da wajen yana kusa a ina ulfil makan yana kusa a waje da zamani yana kusa da wajen in anan yayi sallah ya tabbata wajen nan kusan kusa sai ya tuna sai ya dawo kawai ya yi ba'aji ko kuma a cikin zamani ma bai yi nisa sosai ba amma idan lokaci ya tsawaita sai ya tuna cewa bai yi kabarin nan ba to shi kenan wannan kabal ya bashi wa tabtulu salatu ma'ahu in kana an naqasa salatu sunan fa aksara amma sallah yana baci tare da shi in ya kasance ya tauye sunnoni uku ne ko biyar haka eh an kai mutumin da yake sannan nafila ya yi raka a biyu amma shi yi niyyar cewa zai yi wannan zai amfani da ruwa ta wasu da hada su da ya raka a guda ran nan to sai manta sai yi da ruwa bai kuma sai zai amfani da wannan wasu da ya hada su a kowane hukunci a kanka to ai ai نعم. إيه. نعم. نعم ابن عشر إيه. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم من شك في ركن بلا على اليقين وليزد البعدي ولكن إيه. نعم. اليقين دول دي شكا game da rukuni yayi shakka game da ruku'u ko sujada ko karatun fatiha bana alal yaqin yayi giri akan yaqini yana shakka raka'a uku ne ko hudu an gane raka'a uku ne yayi ko hudu ko yana shakka yayi ruku ko bai yi ba yayi sujjada ko bai yi ba shine duk wanda ya shakka akan rukuni to yayi gini akan yaqini yana shakka yayi ruku ko bai yi ba to kawai yayi yayi abin mai tabbas tabbas shine eh rashin yin shi ne tabbas yin kuma shakka ne to da yin shakka ne sai da kika ba zai dauka bai yi ba na yi raka hudu ko ban yi raka hudu ba raka hudu ne ko ba raka hudu na yi ba ina shakka kawai sai dauka sai sai gina wanda ke tabbas raka uku ne tabbas na hudun shakka ne to sai dauka raka uku ne sai kawo raka daya in na kawo raka daya sai yi sujjara bayan sallama an gane wannan ko na? ya kara aka yi a tsayin shakkan nan da yake kira ya yi din wannan shakkan da yake kira ya yi yana shakka raka uku ne ko hudu to zai iya yiwuwa akwai wannan raka da yake babu eh. ah, ah, Na ƙasar في a والقول نقصهم بفوت saboda sun yi gini a cikin aikinsu da kuma magana sun yi gini a cikin aikinsu da magana a nan wajen an gane saboda mutumin da yake shakka a kan raka'a aka ce ya yi gini akan ya gini daga baya kaga ya gina sai ɗauka raka'a uku ne sai ya gini akan shi ya yi gini akan shi wajen magana da aiki duk ya gina an gani fakatauyewa tauyewa da kubucewar sura mutum zai yi kabli idan mutum ya tauye da kubucewar sura zai yi kabli كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لا قبل ذا لكن كذاكر الوسطى كما وند يتنا دا زمن تsakiya shi ne zaman farko ya tuna bai yi ba wa azrafa al'aidi alhali ya daga hannaye ya tuna bai yi zaman farko ba zaman tsakiya alhali ya riga ya dago hannu wa rukuban an gane da kuma gwiwa wal aibi karrafa wa rukaban ya dago hannaye da kuma gwiwa ya ya zai shi ne sai ya wuce kawai ko mutumin da ya manta da zaman tsakiya zaman tsakiya alhali ya riga ya dago hannayensa da gwiwa kawai ya zance kawai ya ci gaba da sallah ba sai ya dawo ba a nan wajen in ya idar da sallah sai ya kabili saboda ya tauye ne zaman tsakiya na kabilarsa ban da gabanin wannan in kafin ya dago gwiwa ne ba ya tuna ila ya yi haka zai dago ko ya riga ya dago hannaye amma bai dago gwiwa ba sai tuna cewa ya manta da ni zama tayya to kawai zai koma ya zauna nan, ba komai an gane ku sai dai kawai ya koma ya zauna abin shi kawai

نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكفن واجب منه ما سفر أوراته والبعث مسنون الزهر والكفن الواجب shi kafa ne wanda yake na wajibi minu daga cikin da shi ne masa tara aurata shi ne wanda ya lullube mishi al'aura likafari na wajibi shi ne wanda ya lullube mishi al'aura shi mamaci walbaki masnonin zuhar sauran sunna ne wanda ya bayyana sauran sunna ne wanda ya bayyana na'am wa huwa ala al-munfiki bil milkiya aw qarabati siwa al-zawjiyya wa huwa ala al-munfiki bil milkiya aw al-qarabati siwa al-zawjiyya shi wane zai likafani idan mutum ya rasu wane ne zai miki likafani shi likafani ya tabbata ga mai infaki mutumin da yake ɗaukar nauyi yake ciyarwa ta hanyar mallaka wanda yake ciyar da mutum ta hanyar mallaka kama wanda ya mallaki bawa a shi yake ciyar da shi to idan bawa ya rasu shi zai masa likafa ne an gani wa huwa alal mumkin ibin zaujiya shi yana nan akan mai ciyarwa bilmilkiya kai ta hanyar mallaka an gani shi shi ne ya mallaki bawan kuma yake ciyar da shi to shi ne zai kan masa shi ne zai sai masa likamari awai qaraba ko kuma almunfik bil qaraba mai ciyarwa ta hanyar zumunci an gane ko kenan kaman gaban ƴaƴan shi kenan ko kaman mahaifi da ƴaƴan shi su ne qaraba anan wajen mahaifi shi zai yi likafari ga ɗan shi in ya rasu ina ba ta lura mahaifi shi zai yi likafari ga ɗan shi sannan kuma shi zai yi likafani gaba eh, an gama da maganin bawa bilbilkiya shi karaba kamar ya'ya sannan kuma kamar uba in mahaifi ba shi da shi talaka ne shi ɗa shi zai masa likabali an gane ku. ciwon zaujiya ban da aure inda ta ɓangaren aure ne a cikin kudin mata ne za a yi ta ɓangaren aure ita matan kudinta da ta bari sun tara su kafin a raba gado a cikin ra'asu shi ne za a cire kudin kudin likafari sana a raba gado na wata gane za a cire kudin likafari kafin a raba gado za a ce ba imani ko za a ce mijinta tafa wai tara su wai likafani ma likafani abun banza wai ba zai iya fiyowa ba wai sai a cikin kudin gadonsa tunan ana faɗa ne wato ana faɗin hukuncin shi ne a shari'a a shari'a ga hukuncinsa A gano wani hu ba dole ba ne miji ya ɗauki nauyinta dangane da ne idan ta rasu amma in ya ɗauka ya kyauta kamar irin yadda ake nan ƙasar hausa a masallatai akwai ne ko idan mutum ya rasu kawai sai a ɗauko a ɗauko a masallaci a mai zaga wannan al'ada ne na ƙasar hausa al'ada ne da kyau an gani an taimaka mu wanda ya rasu ɗin amma da za a kyale shi a cira cikin kudin shi yayi wannan shi ne azali ma an gane ai yanzu musa bin umair lokacin da ya rasu da mai aka bai kafani an ce falam yujar da min al-kafani shay'an lokacin da ya rasu babu komai sai mayafinsa wanda in an lullube sa sai kafa ya bayyana in an lullube kafa sai fuska ya bayyana kaga da wannan hadisin kaga mus'ab bin umair da ya rasu da tufafin shi aka mai likafani kuma tufafin da bai isa ba sai aka ɗauko ainihin a shiyayi da sauran abubuwa ne kamar kaba na dabino aka sai kaba shi sauran aka samu fusa aka lullace fuskar shi shi to da wannan in ka zo ba za ka gara bibiya za ka samu irin wayannan istin ba tsada a cikin shari'a cewa ba wai da kare aka yi wannan magana ba da sauransu na'am nan yi ce wayin dabal bayanu wata hafiyin wayi kurabun na jisu wasu awi hanyar an so fari idan za a yi likaba ana son farin tufafi kuma ana son turare an gani ku ana son a fesa turare a likaba ne wayi kurabun na sannan ana karhanta na ko kuma alharini kada a yi masa likaba da na sannan kada a yi masa likaba ne da alharini an gani ku alhariri kayan mata ne wanzu Allah ya ce an haramta alhariri ga ainihin mazan al'ummata amma an halatta wa matansu an gani wani ku ilbasu min ku albayat an gani ku sanya daga cikin tufafin ku fari fa ku min khairi siyadikum domin fari yana daga cikin fiyayyen tufafin ku wa kafinu mauta ku. kuma ku yi likafani ga matattunku da fari yanzu zai iya yi waye zama to kaya na gaba ɗaya farin tufafi yanzu zama to white white kullum kawai farin tufafi ne sawa kula na fari kullum jallabiya sannan takalmi na fari rayuwa na gaba ɗaya kawai haka zan kasance ya halatta a idan mutum ya yi wannan za a iya canfa shi za a ɗauka ko ƙila fadi ne ya za a yi wa da kullum farin tufafi kawai duk da ba haramu bane ba kuma wani ganin daman shi ne ba wai ba tsafi bane ba ko bane kawai ganin daman shi ne yake zaɓarin kaya ko mai fari sai a kira shi malam white white sai eh, zagayi ko to sannan wasu a makaga manzan Allah da ya rayu wanda ya faɗi wannan magana shi kuma bai haka ba duk da halal ne manzan Allah da ya rayu yana sanya kaya kala-kala kore yana sanyawa to menene mafi alkhairi ga mutum ya ringa sanya farin kullum tsawon rayuwarsa ko ya ringa dan canji to gare ya ringa dan canji ko eh na ita sun masalatu lazima ne rukuni man lam tukasilhu fala tusalli sannan sallah yana lizimtan wanka sallah yana lizimtan wanka me yake nufi da wannan hmm? dole ya magawa wanka ake bi sallah mallam tu kasiru duk wanda baka wanke shi ba kada ka mai sallah duk wanda baka wanke shi ba ba sallah a gare shi in ba yau mutum wanka ba za a mai sallah ba Allahumma sai ya zama sai ya zama shahidi ko كعدم الاستهلال أو مستشهد أو كيف an wuce ku? an kai an kai ku? an kai kashi nan? na'am na'am na'am na'am yake ka adamin istilali awon mustashari أو قادر أو أو الجسد kawo misali na mutanen da ba a yi musu wanka an wannan ku? ya ya da kamar da ne nan ya kawo misalin cewa sallah yana lizimtar wanka dole duk wanda za a mai sallah sai an mai wanka to sai ce to kamar misali a ce ka adamin tsirare. kamar rashin daga murya a kuka an haifi jariri ya fado daga cikin cikin mahaifiyarsa bai daga murya ya kuka ba to wannan za a yi masa wanka la fitin da ba za a yi masa wanka ba sallah ba ba za a yi ba au mustashhadi ko mutumin da ya shahada idan mutum ya yi shahada a fagen fama an gane ko ba za a yi masa wanka ba za a yi masa sallah za a yi sallah a ce za a yi eh. wanda ya shahada ana mai sallah a haɓa mutum malikiya za a mai sallah au kafiri ko kafiri kafiri idan ya mutu ba za a yi masa wanka ba za a mai sallah ba au faɗa da jullin jasadi ko kuma ya rasa mafi yawan jikinsa ya rasa mafi yawan jiki ya to mutum ya yi mutum ya rasu da mutum ya rasu sai ya to gaɓoɓin shi gaba ɗaya an rasa sai aka sai aka kunto hannun shi za a yi ma hannun sallah kwatsanto ƙafa guda ɗaya kawai aka tsinto aka ce ga kafan wani za a mai sallah la an gani idan mutum ya rasa mafi yawan jikinsa amma idan aka samu mafi yawan jiki sai ya rasa sauran za a mai sallah ya rasa hannaye da ƙafafuwa saura kai da sauran jiki za a mai sallah ko ba za a yi a yi an wani ku? eh na'am wa alaikum salam za su yi tambayar da yake yi tun da an hana sallah ga alhariri ga maza ai shi namiji ba ma sallah ba an hana shi ya sa to tun da an hana shi ya sa ai haramun ne ya sallah da shi ita bomba ce an halarta mata ta sanya alhariri ya halarta ta yi sallah da shi na walfafin wajiba min shi likafari na wajibi daga gare shi shine wanda ya lulluba aurata al'aurar shi baki matsalolin jihar su kuma sauran sunnoni ne haka suka haka ya bayyana wa ala al bil shi likabani ya hau kan duk mai ciyarwa ta hanyar mallaka kamar wanda ya mallaki wanda ya mallaki bawa shi zai ciyar da shi shi zai masa likabanin ya rasu ko kuma na zumunci kamar a ce mahaifi ya yi likabani ga ɗansa ko kuma ɗa ya yi likabani ga mahaifi idan mahaifi ya zama to ba shi da shi wato sai dai bangaren aure in dai bangaren aure ne ita mata ita za ta yi likafari da kudinta ba da kudin miji ba sai dai idan miji ya yi insani sannan an so likafari an so fari sannan an so sanya an so fari sannan an so sanya turare ga shi likafarin sannan an karhanta najasa a yi likabani da shi ko alhariri kenan nan mace za a iya za a maka likabani da alhariri aka ce makaruji ne amma namiji ba um. haramun ne eh, amma su masu sharhi sun ce da aka ce ɗin nan wa yi kurawun najasa suka ce li'unsa au zakar an karhanta najasa ga namiji ko mace wal harir wa lauli unsa wato Alharini ko ga ga mace mata amkana kai ruhu Inda har wannan sa zai yi in zai yi a samu wani likabari wanda ba Alharini ba ga mace to gara a yi shi amma in babu shi sai alhariri fala karaha babu karhanci na'am na'am sunna salatu lazima lil muslim sannan sannan sallah yana lizimtar wanka mallam ga firhu duk wanda ba za ka wanke shi ba to kada ka bai sallah sai kawo misali Kama kama an yi tambaya ne wanne ne wanda ba zan wanke shi ba ko ba zan bai sallah ba kamar rashin daga murya a yi kuka jariri an haife shi ya faɗo bai yi kuka ba to saboda haka ba za a mishi wanka ba ba za a mai sallah ba ko wanda ya shahada a fagen fama ba za a mai wanka ba ba za a mai sallah ba ko kafiri in ya mutu ba za a mai wanka ba za a yi sallah ba kawai za a haka rami ne kawai a wurga shi da kare mana wari shi kenan kawai ko kuma rashin mafi yawan jiki idan mafi yawan jiki ya ɓace sai aka ci hannu ko kafa kawai ba za a ma wannan hannu ko kafa sallah ba an gano wannan ku shi kuma nasiruddin albani ya kawo a cikin akamul jana'iz hadisin da ya nuna halaccin yin sallah ga shahidi ya halatta a yi sallah ga shahidi su da cewa ba dole ba ne idan mutum ya mutu a bayan fama da ƙa'ida mafi yawa inda ka samu hadisai ba a yi amma akwai hadisai da suka nuna halaccin yin sallah a gare shi amma yin sallah a gare shi din kamar misali yanzu a halin da muke ci a najeriya misali dan najeriya ya rasu a fagen fama shin bai fi dacewa da shi mu shi ya yi shahada muke mai wanka ko kuma mu ɗauka cewa muna mai fatan shahada amma babu tabbas a mai wanka dan najeriya ya rasu gara mai wanka eh an gano wannan ko in ya rasu a mai wanka a mai sallah shi ya fi dacewa da shi kamar yadda manzo Allah yayi yayi ayyukan sallah ga wasu daga cikin shuhada to shi ma dan Najeriya tun da dai maganar shahidi magana shahada abu ne na gaibi to ba mu da tabbas sai muna canza da to ya mutu a fagen fama kila yayi shahada amai amai sallah kawai na'am نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تفرد ليس كمثله أحد مقدم في التقوى والعدل والقدم والقدم لقد تفرد حقيقة الله يا كأيت شي كأي شي كأيني ليس أحد كمثله باب ولدها مثال الله سبحانه وتعالى مقدم في التقى والعدل يعني منذ الله يكي منذ الله يكي نبي akan mai ake magana dama da ɗan sofa ɗalbu bai shauki ba'adar sofa min kulle aibin walam ya asamsu wal khadami na yana nufin manzan Allah ne da ɗan sofa ɗalbu hakika zuciya annabi ya tsarkaka da eh, dama yana maganar salati ga manzan Allah sanar da ɗari na manan hakika manzan Allah ya zuciyar shi ya tsarkaka bi shakki da ainihin tsaga zuciyarsa ba a da tafa bayan wani tsarkin bayan tsarki min kulle aibin walam ya san ko manzan Allah da yi zunubi ba sai dai hidima da ƙasa farada hakika manzan Allah shi kaɗai ne babu wani manzo sai shi a zamanin shi laifin ahadu ka misiri babu wani daya kamar misalin shi a zamanin shi kai a duniya ma babu wani daya kamar misalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu abin gabatarwa ne a wajen tsoron Allah wal abin gabatarwa ne wajen adalci wal abin gabatarwa ne wajen hidima wajen bauta ga Allah li'annahu mufradun fil hubbi wal kalim na'am wal qurbi wal jahi wal ayati wal karami domin lalle annabi shi makaɗai shi ne shi kaɗai ne shi babu irinsa a wajen so babu wanda Allah yake so kamar shi wal sannan da wajen yin magana babu wanda Allah ya yi magana da shi kamar shi wal a an gani to annabi Musa ya yi fa da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah rashi da kai na faddala shi a wajen malam wato maganar da aka yi da annabi Musa bai kai na manzo Allah ba shi abin da yake nufi kenan amma akwai dalili akwai dalilin da za a iya tabbatarwa cewa maganar da aka yi da annabi Musa bai kai na manzo ba tunda shi ne nasu ya bayyana karara cewa Allah ya yi magana da shi yana jin maganar Allah to na ba mu wajibul manzil mu je mu nemo to daga nan kuma sai ina isra'i wani ya ce isra'i da miraji a yayi magana da shi tabbas Allah ya yi magana da manzo a lokacin isra'i da miraji an gano wannan ya ce kila an daɗe ma ana yi an tsawaita magana to kada ka manta da aka yi magana kuma ya zo ya kwana a gida ne ba a gidan shi kwana <laughs> li'annahu menene bi annahu fardu domin shi manzon Allah shi makadan shi ne fil hubbi wajen so wal kalbi da wajen magana wato maganar da Allah ya yi da shi bai yi da kowa daga cikin manzanni ba wal da kusanci zuwa ga Allah sun madana tadalla fa kana qaba qausain aw adna idan muka dauki fasarar wasu malamai masu ganin sannan ya ƙara kusantowa zuwa ga Allah ya kasance wannan kusanci kwatankwacin baka tsarkiya walja da wajen alfarma babu wani manzo wanda ya samu alfarma irin na manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'jizozi wal karami da karamci Na yace wa huwa at-tariqu ila daris salam lana huwa al-hijabu li daril huzni wan niqami manzan Allah shine hanya zuwa ga gidan aminci in kana son shiga aljanna to ana bin ta hanyar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi zai nuna maka hanyar aljanna wal hijab an gane wani ku manzan Allah shi ne shamaki na da daril huzni wal nikal shi ne shamaki daga gidan bakin ciki da azaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shamaki daga gidan bakin ciki da azaba shi ne jahannama annabi ne shamaki daga gare shi barul ulumi rasulullahi lam yakra eh. qaddu wa lam yaktub lilka'i kulli manzo Allah shi ne teku na ilimi shi teku ne na ilimin muka rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakra kattu bai taba yin karatu ba ko kadan walam yabdu bai taba rubutu ba manzan Allah bai taba yin karatu a wajen wani an koya mai yadda ake karatu da rubutu ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhudhu bi yamini idan lam tabal mubtilun kaga manzan Allah bai taɓa yin karatu a wajen wani ba sannan manzan Allah bai taɓa yin rubutu da hannun shi da dama ba shi manzan Allah annabiyu ne al'ummi da a ce manzan Allah ya yi karatu ko ya yi rubutu izan lartabar mudirun lallai da masu barna da sun yi shakka da yahudawa sun yi shakka nasara za su yi shakka masu bautan gunki za su yi shakka sai suna ganin manzan Allah ya je wajen wani da ya koya mai shi kuma sai ya zo ya ce shi annabi ne to sai zama to manzo Allah bai taba yin karatu ba bai taba yin rubutu ba sai Allah ya bashi littafin da ya gagari masu karatu masu rubutu sallallahu alaihi wa sallam na'am yace lil khaliqi kullihi eh manzo Allah bai taba yin rubutu ba ga halittu dukkan su gaba daya kafaka min min ajabi ya shi lahu fi kabdihi wa kalamun minhu ka min ajibin na baƙil miyahi lahu ya ishe ka mamaki na baƙil miyahi lahu buɓɓugowar ruwa gare shi fi kafi a tafinsa ana neman ruwa a sha sai manza Allah ya yi addu'a kawai sai ga ruwa na buɓɓugowa daga tafin shi sai sabai gaba ɗaya kowa ya sha ya ƙoshi kaga wannan ya ishe ka ya zama to ujiza. an gane ku wal mai bil ajabi da kuma maganar manzan Allah da wani yare wanda ba larabci ba manzan Allah ya yi magana ko bil ajabi ga dabba an gani wato da kuma magana da manzan Allah ya yi ga wata dabba ta yi magana an gani nan ajabi ana yana nufin dabba an gani wannan kuma raddan alal mutazila mutazilawa ba su yarda da wannan karama ba su a wannan mujiza su mutazilawa mujiza a wajen su kawai shi ne qur'ani amma duk wannan gaba daya ce manzo Allah yayi addu'a ruwa ya kugo manzo Allah yayi addu'a wata ya tsage manzo Allah ya ya yawaita ainihin abinci to irin wannan koyar da mujiza gaba daya sun yi inkari shi an gani na'am laka tafarraja laysa mithlihi ahadu haqiqa ya su laysa ahadu mithlihi babu wani misalin sa muqaddamun fi taqwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin gabatarwa ne wajen tsoron Allah da adalci da kuma wajen bauta domin shi abin kadaitawa ne wajen san Allah Allah ya fi san shi fiye da kowa walkali abin kadaitawa ne wajen magana maganar da Allah ya yi da shi bai yi ga ɗaya ga cikin manzanni ba da kuma kusanci da Allah walja da alfarma da mu'ujizozi da karamci huwa tariku ila dari salamin lana shi manzan Allah shine hanya zuwa ga gidan aminci ne aljanna a gare mu huwa hijabu li manzan Allah shine shamaki ga gidan bakin ciki da kuma azaba barul ulum shi teku ne na ilimin muka rasulullah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakra kattu wa lam yaktu bai saba karatu ba ko kadan bai saba rubutu ba ga halitta dukan su gaba daya ka fata min hajjin min nabin ya yula ya ishe ka abin mamaki bubugowar ruwa gare shi a cikin sabunsa da maganar shi da dabba yayi magana da dabba kuma dabba nan tana ji ta amsa na masha Allah wa alaikum salam waye shahidin da suka yi sallah an taba yin jihadi ne balle su shahidin sallah na kamar wanda ba mu zane ai shahidi na yaƙi ba ake nufi wanda aka yi jihadi na musulunci ai babu jihadi da aka yi na musulunci yanzu an gane shahada ba wai shahada na mace mai haihuwa ko shahada na wanda gini ya fado ba shi yake nufi ba shahada a fagen fama kuma ba wai ba wai shahada a sambinsa ba ba a ko faɗa katabawa yaƙi jihadi bi ma'anar kalima shi ake nufi shi ne wanda ya faɗo bai kuka ba yaro ai ba mu ƙashi da an yi magana ana kayi bacci ne ana mai sallah to yana ganin wanda ya sallan ba wai ya yi sallah kan ilimi ba ne ya yi da kani kawai ba malami ba ne shi wanda yi wannan cewa mai ai ba wa ba ne ana iya yi eh. amma ba za a malikiya ba a yi jera magana wai malikiya ma suna yi sai ba a yi kaga mutum ya yi to gaskiya ba bai da ilimi ne na'am za a yi sanya shi mana tun da dai a zuciyar bai yi niyan zuwa ba dama ai shi wannan insha Allah din in dai dama ya yi niyan zuwa amma in wani uzuri ya faru sai ce sai insha Allah ya yi amfani amma wanda bai yi niyan zuwa ba dama yayi wannan ne dan ya ma dabara wannan ya shiga ciki bare da yake na'am wurin bai da yi tara da kuɗi ba yi tara da wadata sai a cikin kuɗi da za sai bijin yayi eh namiji ya yi abin da ya zama a kan shi kan shi na ba da jauta ba amma ba za ce sallar ya ba ce wajen yin ya fito fili da kusai ya fito baro baro ga shi na to ba ta da sallar idan na to maza Allah ya magana dama ai idan idan ainihin mace ta wuce gaban mutum Allah ya ɓaci ai ɗaya ne amuli babu inda aka ware a nan ne idan mace ta wuce gaban gare ta daidai ce da ta wuce gaban namiji idan ka dauka cewa sallah ya bashi ita ma za ka kaza da shi annisa'u shaqa'iqu rijal duk dokar da ya shafi namiji ya shafi mace sai da inda dalili ya zo ya ya ware insha Allah akan eh you. sai liman ya yi ba eh. a shi ba a dai liman ya yi bayan sallah ka rama ba za ka yi tare da shi ba kabili za ka yi tare da shi ka gane ai سبحانك اللهم a أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب